Alhaji da kai nake magana nake yi maka fa. Alhaji fi sabidillahi dan leshin nan na dubu hamsin ka ba mu ya gagara wanda da ko me na ce ina so ban fi karfin shi a gurin ka ba kamar an canza ka fani haka nake gani fa. Ku ku san a rayuwa mutum san da yake cikin nishaɗi ko san da yake cikin ɓacin rai ba ruwanku kawai buƙatar ku ce a gaban ku da kika ce ai. yanzu kuma ba da bane bari in gaya miki fa ku tsaya fa ku yi wa kanku fa karatun mun nutsu ba kuma ni alhaji ba maganar kuɗi nake yi maganar leshi nake to lesiri zan ɗauki lesin ɗin dubu hamsin ina baki lesiri har na dubu hamsin kuɗi na fa na kasuwanci ne ba na a kashe su bane ba fa kaga a waje yi kake har yanzu a waje a waje a waje yi kake nufin ki dan fariki ne ni kenan ko a fariki nake ki ga yadda kika taba kama ni da ita baliki nake yi tun da baki da mutunci gashi nan tun kan aje ko ina hali ya fara fitowa haka za ku yi ta shigowa kuna fita domin ni duwa wuce ni sai alaji alaji su yi ya ne uwar gida uwar gida <laughs> ke dan Allah rufe mana baki ana magana ma ka za baki waye da san zaman wajen ku kuke yi ba mu za ki yi wa sharri ni nake zaman wajen? kenan zaman dajiro nake yi da ke kenan ko a daura mun aure da ke saboda bacin rai ki mun kago ki lalata aure to bari in gaya miki tun kan ki lalata auren zan nuna miki abin da ake cewa a wajen ina yin yau zan sake ki da gaske billahi lazi na sake ta saki uku na sauki to ta fi nono fari sai me sai karya kana da arziki sai karya kana da kuɗi a kamfanin atamfofi kuma kwatisi baka bayarwa ce fa ne ma ka yake sai me na kika ce wallahi sai na ji na kara kaunar ki ma wallahi wallahi ki ji tsoron Allah wallahi <laughs> my dear my husband my husband was <laughs> <laughs> Allah ya isa tsakanina da kai kuma insha Allah sai an maka abin da aka mun in Allah ya yarda sai an yi wa ƴaƴanka in Allah ya yarda Allah ya isa tsakanina da kai. wanne? Kuma da kike cewa abin da ne za a yi wa ƴaƴana ba na haihuwa juya ne ni. Gwaggo, <laughs> ki tsaya ki ji gwaggo. In dai magana ce ta auren nan na riga na ga aure ya tahi. Babu magana aure, ki yi haƙuri duk abin da kike so gwaggwaba abin da ba zan miki abu a duniya ina da kamar ki ne na riga na sake ta saki uku ta ya za a gyara babu magana gyara in na ce zan gyara akan wannan lamarin zaman dadiro kenan zami da ita kawai a yi haƙuri to gwaggwa yarinyar nan ne mata riga ne mata wando ba hmm. abin da ban mata ba a rayuwa a rama ta zo ta sha ac ta shiga mota mai tsada ta ci mai kyau ta sha mai kyau ta ɗinka mai kyau me take so a yi mata Allah gaskiya ne idan mutum bai gode Allah ba sai ya gode azabarsa gwaggo ki haƙuri da Allah ka dai wannan ba magana waya ba ce magana ce kamata ka karasa ta a mota ko ka je a zauna da gwaggo amma kai to irin wannan waya a waya da Allah haba eh. to menene ina ruwana da wani ni ni fa ba sirri ne da ni ba ba sirri ba ni da sirri in amman abu sai nayi ina ruwa na da shi ni ina kwafin rayuwar wani ne me zan fasa faɗe ka can su ƙarata masu kwafar rayuwar wani ɗan ara a yafa na ga tsaka ma kan tsaki na ga tsaka ma kan tsaki tsakin ka ɗin wofi me tsakin ka zai mun in ji dudum a da ni in ji duka wai tsaki ma ne zo mana in Allah ka ƙani ka rabu da ni ni ya zai wa tsaki me ya fi ni kuɗi ya fi ni kome ba abin da ya fi ka suna ya fi ni ka san damuwa ta yanzu wannan gayan yana rena ma hankali sai an shiga cikin jama'a suna aka fi ni kome ba magana suna ba jahili da yake ma wai ba ka dauko wanda ake koya ma turanci ba ina kuka za turanci if me if you daga nan muka tsaya good